وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar laraba yau goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da sha biyar ga watan biyar shekara ta 2019 wannan shine majalisinmu ko zama darasi na shida a cikin tafsirin alkur'ani mai girma inda kuma kamar yadda muka sani gabanin mu fara akan karanto ayoyin da za mu tashi a kansu ina tsammani karatunmu na ƙarshe mun tike ne a aya ta nawa daga ta damu tashi wa id qala musa li qaumihi innakum ya qaumi innakum zalamtum anfusakum wato aya ta 54 insha Allah ta'ala za mu ba da dama mallai karanto ayoyin sannan sai mu fassara gwargwada abin da Allah mu lokacin sarki ya sauwake mana a karbar kalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون آية وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم آه، من كرنت آية همسند آية وانا إتاتي مالا يكرنتو يحدو من الإتاتو لعسامو جميعون bayanan da za mu tashi a kansu in ba ku manta ba ayoyin da muka tsaya a kansu wancan mako kamar yadda malam shi ya karanta duk da mun fassara su amma za mu faɗe su a takaice saboda ya zamto sun ɗoru sun ba mu damar fahimta abin da za mu fassara a yau Allahu subhanahu wata'ala ya ce wa iz wa'adna Musa 40 laila lallai ka tuna a lokacin da muka yi wa annabi Musa alkawari na darare arba'in wanda muka yi bayani a kansu wanda har muka kawo fahimtar wasu daga cikin malamai suka ce watan dulka'ada ne gaba ɗaya da kwanaki goma watan dulhijja wanda Allah ya umarci annabi Musa ya tsayu ya jira a cikin waɗannan kwanaki har zuwa sanda za a saukar masa da attaura a cikin Allah subhanahu ta'ala ce summa takhasumul ajila sannan kuka rike dan maraki a matsayin abun bauta a lokacin da muka umarci muka yi annabi Musa alkawarin ya jira na waɗannan kwanaki kuma tun zalimun sai ga kun wayi gari kuna zalunci a matsayin rukon wannan ɗan maraƙi a matsayin abin bauta Allah ta'ala ce sun ma'afauna ankum duk mun fassara waɗannan idan ba manta ba sannan muka yi rangwame a gare ku min ba'di dalika bayan wannan rukon ɗan maraƙi da kuka yi la'allakum tashkurun saboda muna tsammani ku gode akan karban tuban ku da muka yi wa id ataina musa alkitab Allah mafi sarki yace kuma ka tuna a yayin da ku tuna a lokacin da muka baiwa annabi Musa littafi wal furqan da kuma al furqan aka ce siffa ne shi ma na alkitab la'allakum la'allakum tahtadun mun yi muku haka tsammanin ku shari'a kar ku shiga cikin waɗanda za su bata wannan sune ayoyin da muka fassara muka yi bayaninsa a wancan karo za mu tashi faɗin Allah wanda ke sarki da ce wa qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum ذلكم خير لكم عند ربكم inda خير fataba عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الله سبحانه wa in وإذ Musa موسى لقومه Katina, a yayin da annabi Musa ya ce da mutanensa innakum zalantum anfusakum haqiqa kun zalunci kawunanku bittikhadikum al-ijla ta sanadiyyar rukon wannan dan maraki a matsayin abun bauta da kuka yi wanda sune ayoyin da yanzu nan muka yi bayanin abin da ya tsoro akan bayanin tafsirin mu na baya shine fatubu ila barikikum tunda kun yi wannan mummunan laifi kun hada Allah da wani kuma kun san nauyin yanda shirka yake wato so da yawa nakan ce ban ga wanda ya dace su iya fahimtar zafin shirka a wurin Allah kamar mata ba babu wanda ya kamata su fi kowa nisantar shirka a duniya gaba ɗaya kamar mata amma tare da haka kuma sun fi kowa saukin auka mata me yasa na faɗa haka shine duk yanda mace take da imani take da haƙuri take da juriya take da yalwan zuci da duk wani abu daga ranar da aka ce za a yi zace tarayya da wata ko a matsuguni ko a mijin aure ko a wani abu na rayuwa da kin san duk ledan da ya shigo gida kai tsaye kin san inda za a aje shi amma yanzu duk ledan da ta shigo sai kin yi istikhara ki ga ɗakin ki ne ko ba ɗakin ki bane in ma na wace ce na menene a ciki wannan abin su da dama za ku ga yana da taba zuciya kuma dama jaraba ki Allah ke so ya gani zaki mai da'a a cikin wannan ko zaki butulci ki yi sabu kuma ki zalunci babu wani mutum a ban kasa da Allah zai bashi face sai ya jaraba shi daga cikin jaraba wanda Allah yake muku shine sanya abokan ya zamantakewa da yace ai muku wannan jarabawa ce dan ya jarabu mai imani cikin ku ta ga wace ce za ta kyautata zamantakewarta da 'yar uwanta ta ga wace ce wanda ba za ce nadama ba ran da za ce ga gawan wanci wanda kuka shekara uku shekara hudu shekara biyar ko shekara goma kuna zaune karkashin miji daya to yau ga ta ita ta bar duniya abu na farko da zai zo ranki shine me alakan ki da ita in ko kin san da ta akan ki da kika zalunce ta wallahi tun anan zaki ga kin fara gumi to kuma sai an je gaban Allah zaki gumi mai dalili a rayuwa in za a yi zalunci bai kamata a yi zalunci ba kwata-kwata bai dace a yi zalunci ba amma idan har za a yi zalunci to ya fi sauki ke a zalunce ki akan ke ce azzalima ya fi sauki ya kike ji a lokacin da miji awa 24 kina tare da shi wata ran sai a ce yanzu sai bayan kwana biyu sannan ke ɗake ki ko yake gidanki ko sai bayan kaza kikan ji abin yayi miki nauyi a zuciyarki to wannan fa ba haƙƙin ki bane haƙƙin Allah ne shi yace ai haka kuma baki rasa komai ba ana miki na haƙƙi to me kike tsammani idan wanda shi ya halitta shi ya tsage halitta ya ce ai kaza sai a ce baka isa kai ɗaya ba sai an haɗa ka da wani wallahi ko a hankalce kun san shirka ba za a zauna lafiya ba duk wanda ya ma Allah shirka shi yasa Allah ta'ala ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata irin fitina in kuka fusata ni wanda zan turo ta in ta tashi zuwa ba za ta tsaya akan waɗanda suke zalunci kadai a cikin ku ba duk imanin mutum ko a masallaci ya sujada zan halaka shi dan alkiyama ya tashi akan sujada saboda an fusata Allah an fusata Allah kuma duk wanda zai shirka da Allah to abin da yake gayyato makansa kenan abin da yake gayyato mu kuma al'ummansa da jama'arsa da tsatsansa da jininsa da jikokinsa fitinar shirka sai ta bi jikan jikan mutum ta lalata zuriya gaba ta sa musu bakin jini a cikin mutane ta sa musu kiyayya a wurin Allah so da dama mata sukan tafi gidan yan gori da nufin nema ma 'ya'yansu maganin farin jini don su aure idan Allah ya tashi fushi da su kuma sai ki ga 'yar ta koma kamar gwano ga kyau ga komai amma ba ma mai sha'awar ya zo kusa da ita fushin Allah ya fara shafar sai ta ji ana shekarar ta ashirin da takwas talatin da biyu ana gafa da malam har ta kai talatin da hudu ya ba za ta kai talatin da hudu ba kin tsokano wanda shi ke kawo arziki kin fusata shi kin haɗa shi da wani kin yadda wani zai miki to ai wannan da sauki ma idan fushin Allah bai shafi mutu a kabarinsa to shine Allah subhanahu wataala bayan wannan mummunan ɗabi'a na shirka da bani isra'ila suka yi sai ce da su fatubu ila bari uku fito ba zuwa ga wanda yake shine mahalicin ku da kusa ku dan haka nan ku kashe kawunan ku kanku da kanku wanda shine kafaran zunubin ku kenan zalikum khairul lakum sanu dai wannan shine alkhairi a gare ku inda bari ikum a wurin mahalicin ku fataba alaikum dan haka sai karbi tubanku innahu huwa tawwab lallai Allah madaukakin sarki ne karban tuba ne arrahim kuma mai jin kai ne wannan shine fasaran ayoyin da malam ya karanta mana a yanzu abinda malamai suke cewa shine abinda wannan aya ke ishara gare shi shine ku tuna ni'imar mu da muka yi muku ta hanyar annabi Musa alaihi salam a lokacin da yake cewa da mutanansa, lallai kun zalunci kanku me yasa ce kun zalunci kanku saboda baki sake cutar da Allah da komai ba kun tuna hadisul qudsi ko na annabi sallallahu na Allah subhanahu wataala yake faɗi bisa harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inda duk mutanen duniya gaba daya kwatan mu gaba dayan mu za mu taru a wani fanfalakin fili guda daya kowa ya roki Allah abin da zai roke shi ai mun karanta da ko ana a karatun mu na ranar talata talata kowa ya roki Allah abin da zai roke shi a ba kowa abin da ya roka wannan ba zai rage komai a cikin arzikin Allah ba in ma har kwakwalwarki ta kasa kamawa a miki misali in ma kina tsammanin wani abu zai rage a cikin arzikin Allah to abin da zai ragu bai wuce misalin ki ɗauki allura ki tsoma ta a cikin teku ki fito da ita ki gani mai ta ragu teku da shi iya abin da alluran nan ta ɗiba shi ne iya abin da aka biya mu duk duniya na jiya da na yau bukatunsu gwargwadon kwatankwace abin da in ma za a samu ragi to shi ne abin da kaɗai za a iya samun ragi a cikin arzikin Allah haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗa sannan a ƙarshe ke cewa ya ku bayina ya ku wanda ni na halicce ku nake sa ku ku yi kuma ku bari ku sani ni kaina da nake da iko akan ku fa na haramta mu kaina zalunci kuma shi Allah duk abin da ya ma adalci ne duk abin da Allah ya adalci ne saboda komai naci tunda ko mallakansa ne duk abin da ya hikima ne ko adalci zai fita daga wajen wannan ya ce amma tare da haka saboda jin kaina na haramta ma kaina zalunci to kuma wallahi ku kiyaye ni don haka kar ku zalunci junan ma'ana duk wanda ya taho da zalunci gaba gare ni ban san sanayya tsakanina da shi ba kamar yana cewa shi yasa kuka gama ban haifa ba ba a haife ni ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ba ma yanzu ni wata da zalunci take cin abinci wata tana ganin ba za ta samu abin da take so a wurin wance ba sai ta raba ta da wance da haja na kasuwa gare ta kasuwancin da kike kuma wata na irin shi ta ga ba za ta samu ciniki ba sai ta san yadda ta yi ta ɓata wanci a wurin hajiya wanci ta kore ta ta raba ta da nata kwastomin sannan ita ta samu shiga wannan zalunci kuma baya cikin adalci to mafi girman zalunci kuma shine hada Allah da wani babu abin da yafi karfin wannan yafi kai wannan abin girma a wurin Allah madaukakin sarki kamar a hada shi da wani ku ga yanda kafirai suka jingina masa ko haihuwa Allah ya fusata yayi fushi yi magana cikin fushi yake cewa kadu samawatu ya minhu wa tanshaqqu al-ardu wata wata al-jibalu hadda sama ta kusa ta tsatsage na kusa in tsatsage kasa kowa ya nutse in halaka saman da kasa lokaci yi gab da in yi haka ya Allah me zai sa ka haka sai ce an da aulin rahmani walada saboda an yi Allah an ce yana da saboda an jingina masa da al'amin ya ce bai haifa ba ba a haife shi ce wannan kalma kaɗai da aka furta ta ta kusa ta sa in tsatsa ga sama in daddara kasa kowa ma ya halaka to ina ga wanda aikata kuma ta je ta yi a raba qur'ani gida biyu a ce ki taka talatin nan ki taka talatin can ki karanta abu kaza wallahi an gama da rayuwarki an kuma cuce ki an halaka ki a ce ki kawo jinin haila ko ki rubuta kaza da jinin haila an gama da ki ina za ki je duk abin da kike nema in an baki shi an baki tsawon rai da kanki sai kin ja fita a ranki ki ko menene shi ki kyala yau da gobe in rana za ta hudo ta fadi abin da ke baka tsoro sai ya zo yana baka dariya abin da da baka tsoron shi sai ya tsorata ka abin da kake ga in ka same shi ka gama kuma sai ka same shi ka ji tsabar wahala ne ma a cikin shi da za a mai da kai baya da baka biyo hanyar da ita ka bi to shine Allah subhanahu ta'ala anan yake umurtar su da tuba akan cewa su tuba ku tuba daga abin da kuka aikata wannan tuban naku kuma shine ku kashe junan ku ku da kanku mun san cewa annabawa sun zo a na mabambanta juna amma shari'o'inmu ya bambanta da na saunan annabawa da manzanni da aka turo shi yasa annabi Musa alaihi salam ya gaya musu don su gane girma da tsananin laifin wannan rukon abin bauta da suka koma bayan Allah kafaran wannan laifin shine su kashe kansu da kansu ina fata an fahimci wannan ku kashe kanku da kanku haka annabi Musa ce da su shine abin da yake matsayin wato abin da yake kafara ga wannan abin da kuka aikata ma'ana gara ku kashe kanku da kanku ya zamto muku kafara akan ku je gidan lahira kuma ku dawwama a gidan wuta kun san a shari'ar musulunci duk wanda ya aikata laifin da ake masa ake masa ake masa ukuba a kansa to wannan ukuban yana mene yana kankara wannan laifi din ma'ana dukkan mutumin da a yau zai da aure yi zina wannan bulala tamanin da aka yi masa yana matsayin kafara kamar bai yi wannan laifin ba a wurin Allah haka nan wanda ta taba aure ke zina wannan jefe ka da za a yi a jefe ta har in an je lahira Allah ba zai tado da maganar wancan laifin da ta yi ba amma in kuma ta tafi da shi lahiran ba tare da tuba ba to wannan kuma tana karkashin ganin daman Allah sai inda mai ya kare ku je ku karanta hadisin Isra'i da Mi'raji da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyan dare da aka yi da shi da hawa da shi sama da aka yi za ku ga irin mutanen da ya ga ana musu azaba da wacce aka ɗaure ta da silin gaban gashinta na farko aka ɗaure ta ta sama wuta na ƙona ta ta kafanta aka ce wace manzo Allah sallallahu alaihi ce wane ne wannan aka ce mazalaciya ke ya za a yi malaika jibril ce da shi in talik in talik mutafi mutafi mutafi in an zo kiyama za ka gani haka aka yi ya je da shi wani gaban ya ga wani mutum cikin ruwan jini yana junkaye a ciki sai ya kama zai fito ga wasu na rike da duwatsun wuta sai su ku ba shi su fasa mai baki ya koma cikin ruwan jinin Ya yace da shi ya jibrilu wannan tashin hankali wane ne wannan yace maciya riba kenan masu cin riba su ne waɗannan to haka aka rinka yi to duk wanda fa zai zo irin aikin nan aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka faɗa bai tuban mu Allah bai koma zuwa ga Allah to akwai barazanan ya fuskanci irin wannan hukunci to shi yasa anan annabi Musa alaihi salam yace da su ku tuba daga ku. kafaran tubanku shine ku kashe kawunanku da kan ya zanto muku kafara fiye da a ce kun je kun shiga wuta a ranar alkiyama wannan shari'a ce ta zamanin sa sai suka yi aiki da wannan abin da ya faɗa na kashe kansu din sanadiyan wannan sai Allah ta'ala ya musu baiwa da hanyar karban tuban da suka yi faɗin Allah ta'ala a cikin ayan da ya ce fatubu ila bari'ikum bari'ikum yana nufin ku wanda shi ya umurce ku da ku kashe kanku da kanku kamar yadda Abdullahi dan Abbas da ɗalibin Abdullah bin Mas'ud Mujahid suka fassara wannan aya da wannan ma'ana da malamai sun yi sabani akan cewa wannan bagana da aka da aka yi da suwa aka yi magana da yi Allah ya magana kai tsaye daga ciki sun kama maganganu kusan guda uku na farko suke cewa ai wannan magana an yi ta ne ga dukkan bani Isra'ila ba wai waɗannan da suka bauta ma gunkin ne kadai ba a'a magana ta gaba ɗaya ce kamar da Imam Sujji ya faɗa daga malamansa sannan magana ta biyu suka ce a'a wannan magana na cewa su kashe kansu an yi shi ne ga waɗanda suke nene ba su bauta ma wannan ɗan maraƙi ba magana ta uku kuma suka ce ana magana ne ga wanda ma suka bauta ma ɗan maraƙin da ya zanto kafara a gare su wanda wannan ita ce fahimta a shan imam ibn kasir Allah ta'ala ji kansa da rahama kuma ita ce kusan magana mafi ganewa a cikin abin da ni dai nake fahimta to menene ya faru wannan batun cewa su kashe kansu din ya abin ya kasance mutum zai ji cewa to me ya faru ya aka yi har aka ce su yi kaza duk da mun san ga dai shine bauta ma dan maraki wannan yasa Abdullahi dan Abbas sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine babban malamin tafsiri na wannan al'umma da ya zo fassara wannan aya sai yake ba da kissa da cewa an cewa akai ga Annabi Musa da yake da su ku kashe kawunan ku ne kafaran laifin bautar da kuka yi ta shirka sai suka ce da su ya za a yi ɗa ya iya kashe uban da ya haifa ko ya za a yi ɗan uwa ya iya kashe ɗan uwansa kun fahimci magana da suka yi laifi ai a cikin wanda suka yi laifi akwai ɗa akwai uba akwai ɗan uwa akwai dangi yace to Allah ya ce in gaya muku kafaran shirkan ku shine ku kashe kanku da kanku shi ne da suke cewa yanzu irin tausayin da ke tsakanin ɗa da mahaifi ya kake gani ya annabi musa uba zai iya kashe ɗansa ko ɗa ya kashe ubansa da ko ɗan uwa ya kashe ɗan uwansa nan ta sai Allah ta'ala ya saukar da wani duhu ya lullube su kamar yadda Abba dan Abbas ya faɗa yace sai suka ga gari ya duhu dulu ya rufe su gaba ɗaya wane mutum sai suka ce da shi to lallai mun ga alaman magana nan ba daga gare ka take tun daga shi ka faɗa muna kokarin jayayya da kai sai gashi yanayi ya canza ai shi sai canza yanayi ba ana rana a ga duhu dare ya zo sai suka ce da shi to menene alaman cewa an karɓi tuban mu mun yadda za mu aikata dan ya zanto ka fara a gare mu to amma menene bisharan da ke nuna cewa in mun kashe junan mu din an karɓi wannan tuban namu sai yake cewa da su shi ne za ku ga ta kubban ku sun kafe ko ka so ka kashe wani ba zai yiwu sai kaga kowa ya tsaya ta kubba ba su iya motsi ba ku iya motsa su sannan ya ce kuma za ku ga duhun ya yayi ya kwarayi in kun ga wannan alamomi guda biyu abla dan abbas ya ce to alaman allah ya karbi tuban ku kenan ganin haka ku sai ba su jayayya da shi ba suka fara kashe junansu su da kansu har sai da suka fara zubar da jinanan junansu sai aka samu ƙananan yara suka fara ihu suna kuka suna cewa ya Musa al'afu al'afu ya annabi Musa mun tuba rangwame rangwame rangwame daga nan sai annabi Musa ya fashe da kuka tunda dama shi ma umurtar sa akai fa nazalat hadi fa nazalat tauba sai Allah ya saukar da karban tuban su dinnan da yake cewa fataba alaikum sai Allah ya karbi tuban nan take ko sai suka ga ta kubban nan da yake za su tsaya lallai ga sunan sun tsaya sannan kuma aka ɗauke wannan duhu da suke ciki wanda ita ce fasaran da mujahid yayi har yake faɗa cewa sai aka wayi gari an samu kusan mutane saba'in waɗanda duk sun mutu a cikin waɗannan mutane ne kun sani annabi musa alaihi salam ya rayu a cikin kangararrun mutane masu taurin kan gaske waɗanda sun fusata Allah fusatawa mai tarin yawa na da cikin abin da zai ƙara tabbatar muku da wannan ku karanta wani littafi mai suna kifatu sha'ibi na Sheikh Mahmud Misri in kun karanta za ku ga kissar da ya kawo na bani Isra'ila tsakaninsu da Annabi Musa alaihi salam aka yi fari ruwan sama ya ke sauka duk lokacin da ku aka ga damina ta zo babu ruwa to mutane tabbatar da cewa zunubin su ya yi yawa shi ya rike ruwan sama shi yasa za ku ga a shari'ar Annabi sallallahu alaihi akwai salatul istisqa sallar roƙon ruwa aka ce amma fita wajen gari inda aka zubar da zunubai inda kuka san saba ma Allah duk ku fita kowa ya fita a kankanci a walakance a je can bayan gari a kankan da kai a roƙi Allah to bani isra'ila sun samu kansu a cikin irin wannan shi yasa Allah ke ta kawo kissan su saboda irin aikin su irin aikin mu har a yau da suka fita suka je suka roƙi ruwa annabi Musa alaihi salam yace ya fita da mutum dubu saba'in in kun karanta za ku gani yace ya fita a tare da shi akwai mutum dubu saba'in au yazidu ko fiye da dubu saba'in haka ya faɗa yace da muka fita bayan gari sai na shiga gaban su na daga hannu nace ya Allah ka tausaya ka shayar da mu saboda dabbobi da tsofaffi da gajiyayyun yara da suke cikin mu ya Allah ka shayar da mu da rahamanka ba tare da kallon zunubanmu ba haka annabi Musa ya ce ma Allah sautin sarki sai Allah ta'ala da shi ce ya kai Musa abinda ya janyo na ki shayar da ku ruwan sama shine akwai wani mutum a cikin ku shekara arba'in yana saba mu sanadiyan zunubansa na ki shayar da ku kun ji irin zaluncin da masu zunubi suke haifar mu al'umma yace wannan ya janyo na ki shayar da ku Allah ta'ala ce ba zan shayar da ku ba har sai ya fita a cikin ku don haka ka umurce shi ya fita daga cikin ku ka juya ka sanar da ya fita sannan in shayar da ku sai annabi Musa alaihi salam ya ce ya Allah a nan taron jama'a da kake gani kamar yadda ka sani mutum dubu saba'in ne da dauriya ya za a yi murya na isa gari su har su je ni lokacin babu microphone babu babu internet babu wani abin nan ya ce ya za a yi injiyar da su har mu gane mutum ɗaya cikin dubu saba'in ya fita ya Allah sai ce da shi ya kai Musa ka juya kai magana magana ce ta ka isar wata wace zan jiyar da kowa a cikinsu yana daidai da faɗin Allah ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma ramaita id ramaita ma harama ka ɗibi ƙasa a tafin hannunka ka watsa cikin makiya da kuke yaki da su sanda ka watsa kasan nan ba kai kai jifan ba jifan dai kai kai amma tasirin jifan Allah ne yayi sai ga su duk waɗanda suke kafirai a filin yaki duk ka ƙasa ya shiga musu idanuwansu mutum dubu da doriya to shine yace ya ma annabi musa kai ma ka ce da su sanar da su ni zan isar sai ya juya ya kalli mutanen sai ce ya ku al'ummata Allah ya sanar da ni cewa a cikinmu akwai wani mutum ɗaya shekararsa arba'in yana saba ma Allah sanadiyar za ka ishayar da mu ya kai wannan wanda ka san kai shekara arba'in kana saban Allah ka fita don Allah ya ya shayar da sauran al'umma nan take mutumin da ake da shi ko wallahi ya gane shi ne yi shiru sai yake cewa a zuciyarsa ya Allah in na fita a nan tozarci ya gama samu duk gari ne fa a wurin nan yana ina tashi na fita to na gama samun tozarta ban da sauran mutunci a idan mutanen ya ce in kuma na zauna zunubi na zalunci na ran alkiyama kuma na zalunci kowa ke nan fa a cikin mutanen ma'ana gaba kura baya tsakiya in ya zauna yanzu duk wanda ya cuta a nan sai an tsora mai zunubin ran alkiyama in ya fita kuma ya tozar annabi musa alaihi salam ce sai wannan mutumin ya ja mayafi mayafin da ke kansa ya ja ya rufe kansa kawai dukar da kansa kasa ya fashe da kuka ya ce ya Allah ina tabbatar maka daga nan wurin ban sake saba maka annabi Musa na jira ga wa zai fita sai ga hadari kawai ruwa ya fara sauka shine sai ya juya ya ya Allah ka ce sanadiyan wani mutum daya ka ki shayar da mu har sai ya fita shi bai fita ba kuma ga ruwa ya sauka mana kamar an samu contribution ke sai ce da shi ya kai Musa wannan bawa da na faɗa mata bayan kiran da kai ya tuba gare ni karban tuban sai yasa na tausaya na shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai annabi Musa ya ce arini ya ya Allah dan girman zakin ka nuna mushi in ga wane ne wannan bawa ne wannan daraja sai Allah ta'ala ce da shi ya kai Musa ya shekara arba'in yana saba mun ban tozarta shi ba baya halatta in nuna shi in tozarta shi bayan ya dawo zuwa gare ni haka Allah ya amshi tubansa ba tare da ma annabi Musa ya san waye shi ba to wannan yana nuna darajar tuba zuwa ga Allah wannan yana nuna cewa duk abin da kike na laifi idan zuciyarki za ka karkato ta bi Allah da gaske to Allah ya tanaji rahaman da ya fi karfin laifinki amma fa ki sani in kika ga tuba na miki wahala to gaskiya akwai alamar Allah ya fushi da ki in kika ga tuba gashi ki yi ki gagara zaki ki gagara zaki a zuga ki zaki wacce ta zuga ki zuciya ta tunkuɗa zamani wuri yayi kaza wani bawan Allah ya taɓa zuwa ya rike ni da azumi ya kai kusa shekara goma sha wani abu yace da ni malam idan mutum ya taɓa yin zina ya tuba Allah zai karɓa matashi ne na ce mai in ya kaji kaji kaji kaji kaji in kaza ya kaza Allah zai iya karba tubar sai na ji ya riƙe hannuna kawai ya fashe da kuka wallahi akan hanya kuma ban san shi ba sai ce malam ko a watan azumi ne aiki ma na ji hankali na nima tashi sai na ce ba shi shawarwari daga ciki na ce masa duk inda za a je a dawo ko dai abokai na zuga ka ko wurin da kake zama akwai fitina na gaya muku kuma yana sake gaya muku babu alheri ki zauna a wurin da za a fitine ki addinin ki duk wurin da zaki ga in kin je akwai fitina addinin akwai yiwon addinin ke lalace to wallahi karki je wannan wurin ba alkhairi saboda duk yanda kike jin karfin imani ki duk yanda kike jin ke malama ce ustaziya ce ke kaza ne ki kyala shedan da zuciya in suka rumbabe mutum Allah ta'ala cewa wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batara kada ku kusanci albasha yace na fili fa da na koyi saboda ni Allah na fi ku sanin abin da na sa a cikin zakatau na fi ku sanin karfin sha'awar da ke zuciyar na fi ku sanin irin kwadayin da ke ranku innal insana khuliqa halu'a idza masaku sharru jazu'a wa idza masaku alkhairu manu'a in kin san mutane sun ɗauki taro titin su sun baki zaki ci amanan su ba zaki rike wannan amanan ba kar ma ki karba duk yadda za ku buga saraya ki ce a'a kin ga mu yi kokari na ga ko dai ku aje kuɗin mu buɗe akan sai a samu wacce da wacce sarin cirowa kwaci kanki ya fi miki alkhairi ki je gaban Allah ba ki da laifin kowa saboda a zo a tara mutane ana miki hisabi a kansu ya zaki ya zaki annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ke cewa da nana Aisha man nuqisha al udiba duk mutumin da aka matsa mai da hisabi wallahi sai an masa azaba sai suke cewa da shi ya rasulullah alaysa allah yaqulu alaysa allah ta'ala yaqulu ah, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ashe ba Allah ne da kansa ke cewa akwai wanda za a yi musu hisabi hisabi mai sauki ba sai ce da ita zalikal amr ai abin da Allah ke nufi a wannan ayan ba diddiki za a bi ba ba wai za a ɗauko diddiki ne abu na aikin ki ba a'a za a bijiro miki da laifin ne kin san kin kaza ranka za ga watan kaza in ma laki jayya a kunna miki ki gani a bidiyo wa allaita lil insani illa ma sa wa anna sa'yahu li Allah yake sawfa yura da san za a nuna ma mutum ya gani sai Allah sallallahu alaihi ce ai bijiro miki da ayyukan bijiro ma mutum za a yi da ayyukan ya gani kaza ne ranka za ga watan kaza kin yi kuma gashi ko kina da jayayya shin akwai wani abu da baki yi ba aka ce kin yi a ko ku akwai wani aikin lada da kika yi baki ga ladan shi a rijistan nan ba idan duk aka nuna ma mutum sai a ce to mun yafe maka ba sai an magana ba wuce shine hisaba mai tsira sai ce da ita sai sake maimaita ce da ita ya ke na na aisha man nukishal hisab uddiba duk wanda aka matsa mai da hisabi wallahi sai an masa azaba duk wanda za a zo a yi ba ni fari in baka baki a gaban Allah to ba zai kai labari ba saboda ne daga ciki Allah ce sun manatut da yau ma'iri na amin ayin sai ba an tambayi ki ni'iman gari. ibadar ki ta nawa ne ta biya gani mun baki ruwa nau'i daban-daban mun baki ta sama mun baki ta rijiya ke har kwakwakin fafakin sha ruwa duk ni'iman mu ne na nawa ne mun baki lafiya shekaran ki nawa da lafiya bayan mun halice ki ibada ki ta nawa za ta biya kila mun ba ki haihuwa ni'imar haihuwan nan nawa ne ba mu ba su ba za ki iya biyan mu shin numfashin da kike shaka ki fitar ko asali biyar biyar ne za ki iya biya za ki iya mun ba ki abinci iri iri mata allakum wani an'amin shin kina ga sallan ki zai iya biya sannan in ma mace ce kin manta ko a wata akwai kwanakin da ko jada baki mana amma a cikin hakan kuma kin saba mana duk ana yi duk ana yi to shi ne duk abin da zai sa a yi maka hisabi kakka ne shi kuma sau da yawa mutum yakan ce Allah sai Allah ya saka mu sai Allah ya biya mu tsammanin sa za a ce ka zalunci wacce ba ta ta ku wuce ke ma sai an duba nawa kika zalunta duk an karɓo haƙƙin ki da ke wurin wasu ke ma fa sai an karɓi na wasu da ke wurin ki to kun ko ga wannan ashe abu ne wanda yake ba mai sauki na nan kusa ba shi yasa malamai a nan suka kawo cewa sai Allah madaukakin sarki ya karɓi tubansu bayan yayi wannan wahayi da cewa fataba alaikum sai Allah madaukakin sarki ya karbi wato tubanku innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne malam karanta mana aya ta gaba وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله حتى نرى الله جهوة فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون تشكرون masha Allah Allah subhanahu wata'ala bayan saukar da waɗannan tuba na bani Isra'ila da yi da karɓar tubansu da aka yi kamar yadda a imamu tabari yake faɗa dangane da ayin da muka karanta yake cewa ya ku bani Isra'ila ku tuna irin zaluncin da kuka kawo nan ku dangane da shirkan da kuka yi da aikin da sashin ku yi sashi wanda wannan ya wajabta Allah ya muku azaba akan haka sannan kuma kamar haka mu al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam mu sani dukkan abin da muka aikata wanda ke wajabta tuba to yana da buƙatar mu tuba a gare shi mu kuma san yanda za mu fuskanci Allah gabanin haɗuwar mu da shi ku shine sai Allah wannan sarki yake faɗi bayan karɓar tuban nan nasu inda za ku gane kangarewansu sai kuma da suka ƙara yin wani abu ba Allah ya ce a karɓi tubansu ba to zidan Allah ne ya kamata su yi ba sai su gaba da ayyuka alkhairi ba sai ma Allah godiya sai Allah ya ce to wa in qultu ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan to ka ce an karɓi tuban mu eh to mu kuma yanzu ba za mu gaskata ka mu yadda da kai ba har sai mun ga Allah kiri da mu zu da idanuwan mu nuna mana wanda yake ya karɓi tuban fa akhadtu musaifa sai kuka daki tsawa Allah ya daka musu tsawa wanda wasu malamai sun ka fassarar tsawon nan da yawa wasu suka ce mutuwa ne wasu suka ce azaba ne amma dai kalmar tsawa shine razanarwa ma'ana tsawon da yi sai wasu su suka mutu shine wancan mutuwa wa antum tanzurun alhalin kuna gani wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wa antum tanzurun ai suna kallo ne Allah ya kashe wasu a gabansa a kashe wasu sai ya raya wanda suka mutu ya kashe waɗanda suka ga waɗancan don kowa ya ga abin da aka yi sannan sai kashe su gaba ɗaya wasu daga cikin malamai sun fassara wannan akan haka to shine dai ku gane kangarewan shine yanzu kuma sun ce su sai sun ga Allah da suka yi wannan fasan kuma sa'iqa sai tsawa ta kama su wannan tsawon sai ta kashe su wa antum tanzuru ta alhalu kuna gani a gaban ku na dauki rayukan bayan ɗaukar ran thumma ku, sai muka sake ta da ku karo da biyu ba da kun bayan mutuwanku don ku gane cewa ni fa Allah ba abokin wasan ku bane wancan abu da nayi ya kamata ya wadatar da ku tun da na ce na anshi tuban ku to ku gane in fa za ku dawo ruwa ga abin da zai iya faruwa da ku. wannan dai har wayo yana ƙara nuna rahama da jinkan Allah ga mutane da muta da dan adam ne aka yi ma wannan da dan adam ne aka yi ma wannan zai wahala iya jurewa zai wahala iya jurewa a kasan nan in ban manta ba akwai lokacin da aka taba kashe wasu sojoji manya manyan sojoji a wata jaha daga cikin jihohin kasan nan an kashe da yawa daga cikin manya wanda gwamnati tana ji da su a wannan lokacin wanda mutanen ƙauye suka tare su suka daɗe su sun kashe mutane da dama har daga cikin da suka manya ne daga cikin sojoji ana tashi abinda jami'an tsaro suka yi a wannan lokacin na farko akwai wadda kawai cewa akai a kawo jirgi iri kaza wanda ko dare yayi helicopter ce akwai fitillu a gaban ta haka kunna fitillun ba abin da zai koyi kuma kafanta harsasai ne take fitarwa iyayen da aka so su fita wallahi na san jami'in tsaron da da shi aka fara wannan operation abin da suka yi shine ƙauyen farko da suka yi ma mutunci shine ƙauyen da aka tara mata da maza wuri ɗaya mata da yara aka ce to ku saboda gobe ku ba ku tarihi su sani aka tattara duk wanda ya balaga a garin yanda ka san gwanjo haka aka zazzage su aka karkade su suka ce ko mun bar ne dan nan gaba ku zama masu ba da tarihi amma duk ƙauyen da ke gaba ko kaza ya ce wallahi ba ta fita sai dai ba su ganta ba me ya janyo an fusata hukuma an fusata hukuma to ina ga a fusata kuma wanda shi ke da rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ina ga fusata Allah kuma ko kun san cewa daga cikin illan ta Allah madaukin sarki yana iya turo rundunar da mutum zai rasa kansa da shi mutum zai ta in Allah ya tashi sai ganiyarsa da kike ga zaki mori laifin sai sako rashin lafiya a cikin wadda za ta yi ta hanyar cin haram cin dukiyar haram na mutane zalunci zalunci zalunci sai ta tara kuɗin sai Allah ya turo cutar da magani ɗaya kaɗai dubu ashirin da biyar ne kuma allura a rana sai an mata irin shi guda uku kuma maganin a ce sai an sa shi a fariza in yi awa uku babu wuta wallahi ya tashi aiki sai kin sake siyo wani ni na san wanda aka jarabta da irin wannan rashin lafiyar a garin nan duk allura ɗaya dubu goma sha bakwai kuma dole ya samu awa shida a cikin a cikin firiji yana samun kasa da awa shida to shi kenan don haka da nefa sun ɗauke wuta sai an siyo mai an tada janareto saboda kar magani ya lalace kuma a rana sai an mai wannan allurar guda biyu kuma na wata hudu wa ma ya alamu da rabbika illa huwa duk inda ke ga zaki bi Allah bi ki sanin hanya shi yasa zaman lafiyar ki la malja wa la minhu illa ilayhi duk inda kike neman mafita in ba wurin Allah bane shirme kike yi shirme kike yi baki kama mai cin ba in ko kina neman mafita kika ga kin kama hanyar da Allah da sa suka koya to kin ci nasara duk abin da wasu za su yi kyale su kin riga kin kama mai cin saboda ita gaskiya sannu a hankali take ci ba ta tashi lokaci ɗaya gaskiya ce a ce bauga gaskiya nan da kamar Allah na iya yin haka amma yanda ya so bai so hakan ya faru shi yasa kuka ga hatta musulunci sai faro daga mutum ɗaya tal dan a nuna muku saƙon is ultimate wani ba zai iya karya shi sai aka sa ɗaya ya fara ga shi dan yanzu duk duniya bayan da suka iya da shi sai dai su bi ko su haƙura to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake gori gare su yake cewa yanzu ku ne bayan na karɓi tubanku kuma za ku zo ku ce a nuna muku Allah ku gan shi jahara a fili Allah ce to sai muka yi tsawa a gare su wanda wannan shi ya halakar da su Ya ce sannan muka tada ku bayan mutuwanku don muna tsammanin ku gode a kan cewa mun karɓi tubanku sannan kuma yanzu mun kashe kuma raya ku don ku samu abin da ne zai mene zai tsiratar da ku a rayuwa ka karanta wa na na'am na'am to shine gaban da ya kamata mu tsaya وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تعالى كرشي كافن يبر مجانا سو sai ya sake musu gori da abin da zai sake sa su dawo su gode maka kuma su gaskata wancan tuba nasu na farko Ya ce wa zallalna alaikum al-ghamam kar ku manta fa kuma muka yi inuwa a gare ku da hadari da girgije kuna cikin tsananin zafin rana amma muka turo girgije ya asalin muku rumfa wa anzalna alaykumul manna kuma muka saukar muku da darba wa salwa as-salwa anan ita ce dai wasu malamai suka ce salwan da muka sani wannan salwan da da aka dinga kiwon ta yanzu naga kuma duk an daina kiwo hmm? an ce magani ce kanta habbawan kanta da duk ce ake yi hmm? haka ne ko haka ne komai nata to yanzu kuma naga duk abin yayi sanyi suna ta abincin kaji ba su ba da maganin da ya kamata an samu akasi sai wanda aka samu a jeji an samu akasi kenan to saboda haka almuhim dai na daga cikin amma abin da za ku fahimta dalilin da yasa ne muku tambayan shine so da yawa ba ku tashi yin kasuwanci sai kasuwancin an gama cinye shi an more shi <laughs> bari ba ku wata shawara ɗaya ku je duk sana'an da kuka ji ta zo ba a kanta ba ta cika gari duk inda kai kuka ganta je ki nemi wata sana'a kai ki shiga wannan saboda in kuka ga ta cika gari to wasu sun gama cin riba da ita wasu sun gama ci saboda ba ta cika duniya ba sai da aka koshi wanda suka yi sanda take galiyar wahala farko farkon nan to sun fi tara riban sai yanda suka yi da mutane ku kalli MTN ku gani sanda suke su daya su kadai sim fa wannan sim din 300 yanzu hamsin, dubu da ba ka ka rinka siya kuma fa mini dan tsaba mugunta minti ɗari 200 kina minti ɗaya da saka ɗari hudu. shi yasa yanzu ga nan? ko ina sun cika duniya da dukiya to ni ba zan ce Allah ya saka mana ba amma wallahi <laughs> wallahi raina baya so Daga idan akwai manajan yan a cikin ku wallahi ku ji tsoron Allah in kuma da wanda zai iya jin mu duk inda yake wallahi ku ji tsoron Allah ku zo ku ta gida ma mutane rijiyoyi da gidaje da asibitoci da kudin wallahi sun kware mu jama'a haba ni ba ya ta sai mun waya lokacin ma hannu maka hannu ƙarya malam duk yar kai kanka ma kake iya ma wani abu zi sai ka ji an cire kuma ba ka kana waya kana leƙawa kanka leƙa an mai da ga wani mahau farko a kan titi to ku gaya wa kamfanin MTN su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah wallahi su yi ma mutane sadaka da dukiyar da suka tara wanda tafi fi karfin su, dan wallahi suna da kuɗin da ya fi karfin su, wallahi su zo su yi asibitoci su zo su gina rijiyoyi ko zuciyar ta sausauta kuma kai ka za kuɗi kan kai waya sai a baci ka kira a haɗa ka da kwamfuta ke sa wani dan uwana ba billata ta nema da ya buga wayar ya ji kwamfuta ta ɗauka ya ce kai ba kai na ke nema ba kuɗi na za a kawo mu to shi bai san me ake cewa ba ba kawai a biya shi ake yi to wallahi ko su biya mu ko mi ta yara na ala tsitsitsi na'am mun kira to wanda ba mu kiran ba ba abin da ba mu kira waje sun kwace sai ka kana tsoron sa kaji har sai ka rabu da layi ko a kira ka ba ka ji kuɗi ya ta gajiya duk wanda ta san mijinta na aiki a kamfanin wannan sadarwar wallahi ku gaya musu zo ma jama'a aikin alkhairi kuma ku ce ni na faɗa da ina cewa kar a ce ni ne to yau ni ne duk wanda zai jama'a ya ji na faɗa wallahi ba jama'a ga da marayu sai sai kafutuka muke yanzu fa ran asabar kun yi naku abin marayu ko mun kasa yin namu yanzu sai ran asabar abin da za mu iya yi bai wuce na maraya ɗari ba wallahi muna da listin marayu sun fi ɗari biyu kana ji kana gani sai dai ka aje wani ka ɗauki wani amma ku kuna ta kuna kallon giya a gidan tv wallahi ku zo ku yi mana in ba za su yi ba kuma za mu yi amma dai ba za mu yi ba Allah ya bai mana baki daya mu takaita anan sai mu addu'o'in mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh